yanzu haka da alamun babu sauki a rigima cikin gida da ke akwai a babbar jam'iyyar adawa ta pdp reshen jihar adamawa domin ko yayin da ma ake harama gudanar zaben shugabannin jam'iyyar a jihar wato state congress da ake ma harama gudanarwa a gobe asabar wasu kusoshin jam'iyyar sun ma koyi barazanar cewa ne ma ba za ta saboyi bindiga a ruwa a wajen wani taro manema labarai a yola kusoshin jam'iyyar sun ma zargi 'yan kwamitin riko a jihar ne da nuna wariya da kuma yunkurin sabidora wanda ko suka ce ba za su amince da shi ba to wai ko me zafi haka dr umar ardo ɗaya daga cikin kusoshin jam'iyyar wanda mako ya taba tsayawa takarar gwamna a jihar ya ko bayyana dalilansu na wannan kin amincewa. Mun ce ba za mu yarda ba don in mun je zaɓe ba za ka sami ɗaya ba kace a baka hamsin a ɗaki. ta ya za mu yarda don haka mu ba mu yi shi don biyan bukatunmu ba idan bukatun ba mu yi shi don wai eh, muna so mu tada kura ko muna so mu bata komai ba muna yi shi ne don a mayar wa jama'a hakkinsu. Idan har bukatunku ba su biya ba me za ku yi? Already mun za mu ce mun riga mun je kotu eh, an riga an ce a tsayar da komai ana in sun so su yi in ba su so kada su yi mu ba mu bai dame mu ba. Shi ma wani madugun 'yan talauyan PDP a jihar Chief Medan Tinike ya ce duk da wani matsalar suke fuskanta yanzu su fa suna nan daram a jam'iyyar ta PDP. Ba mu son danniya a fito zahirin gaskiya gashi a yi layi amma su ba su son haka. To gashi kun gudu zuwa kotu. Eh to muna neman gaskiya ba shari'a ba ma idan ka fi karfin ka za a murda maka hannu ba ina za ka je da kotu in ba ku samu yin bukata ba za ku fice ko za ku zauna muna cikin fatin za mu gogoro gwagwarmaya da su honorable Sabani Dilli shekaru ne ma dan jam'iyyar PDP a majalisar dokokin jihar Adamawa ya ko na takaicinsa ne ma da cewa ni ne fa majalisa daya na PDP gaba daya daga national har kasa ba ko mutum daya ni ne amma idan har haka ne me yasa ba za a bamu kunnen ji ba eh, ita ma local government nan da nake ciki an ce ba haka ba sai ma mu je mu yi 50-50 da wayan da masu ka gudu ko zuwa wajen election a nan wanda ake so mu yi magana a 2015 ba ta zo election a adamawa ba yamma dai zuwa yanzu yan kwamitin riko na jam'iyyar sun ce fa ba za su ce komai ba tukunna to sai dai ku a matanin su yan daya bangaren wato bangaren su baba joel sun ko musanta korafe korafen da ake yi honorable abdullahi firan bikusa ne ma a wannan bangaren ya ko na halin da ake ciki da matafiyar da ake yi ba wanda ba ba shi dama karamar hukumarsa ya kawo jama'an da yake zo shiga kwamitin riko ba shi shugaban wannan taron ma shi arko daga local gamanin shi mutum biyu ya kawo inda kowa an ce kawo mutum ɗaya ɗaya shi mutum biyu ma ya kawo kuma a karamar hukumar sa ya ce wa eh, eh, stakeholder na wannan karamar hukuma cewa shi kam sai dai su bashi duka delegate in ba haka ba ba zai zana lafiya da su ba kuma sun bashi ya kawo delegate din kuma yanzu delegate nashi da su za a yi amfani wajen shiga da rabi da za mu shiga jibin nan insha Allahu kuma duk wanda ya maka koke kuke a wurin ka tambaye shi karamar hukumar shi kan waye je miki zaɓe zaka samu su suka je suka gudanar da zabuka a wurin su kai dai sun duba dai cewa ba su da katabus ba za su yi abin da suka yi a zamanin alimo da sharif na azanna a hotel a rubuce-rubuce ba za suke waɗannan abubuwa da suke kuma mu bai bamu mamaki ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a Najeriya.